jarin gaba ki ɗaya guda nawa ne kuma riban nawa ake samu da har za ki jefa yake a cikin wannan haɗari zai wuce kawai adawa ce tsakanin talaka da mai kuɗi aiko sun yi a banza nan duk inda mai kuɗi yake ya fi talaka yanzu wani halin da kika sa kanki a ciki kina tunanin shi zai fitar da hisham daga cikin halin da yake ciki wallahi sai kayi bawa ya zaki wallahi ƙarya kake yi an yi muku ku je ku yi abin da za ku sai ne yanzu idan mahaifiyata ta mutu ina cikin wannan gidan ina shiga cikin matsala kuna da dukkan damar da za ku gidan nan idan har kun gama ku bar gidan nan ba to ku duka wasa da damar illa baya ko ta dama haka da bamu san da ita ba ko menene za mu yi shi inda da gaske kai idan Allah ya sa mun koma ku sanar da alƙali cewa ba ku tare da ishan fuka aikata ne